muna ƙara gaya wa jama'a cewa su fito su zaɓe hankalin su kwance domin hukumar 'yan sanda ta shirya ta kyakkyawan shiri. Eh, jami'in hulɗa da jama'a a hedikwatar rundunar 'yan sandan Najeriya kenan CSP Al-Mustapha Sani ke jaddadawa 'yan Najeriya cewar 'Yan sandan sun shirya tsaf don tabbatar da tsaro yayin zaben gwamnoni da 'yan majalisun jihohi da za a yi wannan asabar ɗin idan Allah ya kai mu. Ko a bayan nan sai da mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan sha'anin tsaro Major General Baba Gana Munguno ya bayyana zaben na gwamnonin jihohi a matsayin wanda ke cike da sarƙaƙiya. Masu bin diddigin siyasa a Najeriya dai na fargabar samun barazanar tsaro yayin zaben gwamnonin jihohin a Najeriya. musamman a jihohi irin su Kano, Sokoto, Kebbi, Zamfara, Kaduna, Bauchi, Lagos, Gombe da ma wasu jihohin. Duba da yadda aka fara ya mutsa gashin baki tun gabanin wannan zaɓe. To shin akwai hujjar yin fargaba yayin zaɓen gwamnoni a waɗannan jihohi? Tambayar kenan da na yi wa masanin kimiyyar siyasa Dr. Abubakar Umar Kare na Jami'ar Abuja. Kwarai kuwa akwai yiwuwar barkewar tashin hankali a waɗannan jihohi da ka zayyana kuma babbar hujjar shine irin yanayin takara a waɗannan jihohi saboda a duka waɗannan jihohi takarar ta yi zafi kwarai da gaske. A 'yan kwanakin nan abubuwa suna ta ƙara taɓarɓarewa musamman ma ta fuskar tsaro ana samun tashin hankali nan da can kai hare-hare hayaniya a tsakanin magoya baya da amfani da munanan kalamai a tsakanin 'yan takara magoya bayansu da kuma makarabansu zan ba da misali a jihar bauchi alal misali a 'yan kwanakin nan an yi ta samun taho mu gama tsakanin 'yan jam'iyyar pdp mai mulki a jihar da kuma 'yan jam'iyyar apc ah, har ma an rasa rayuka haka ma a jihar kano an damke waɗansu gaggan 'yan siyasa ɗaya daga cikinsu ma an gurfanar da shi gaban kotu kuma irin kalaman da suke fitowa a tsakanin magoya bayan manyan 'yan takara guda biyu a jihar wato na jam'iyyar apc da kuma nnpp abu ne mai wa kwarai da gaske irin waɗannan abubuwa suna faruwa a zamfara suna faruwa a kebbi suna faruwa a kaduna to saboda haka wannan tsoro da ake na barkar rikici zahiri ne zai iya faruwa sai dai an ɗau kwararan matakai wannan wanda kuma ina ganin cewa hukumomin tsaro su ne ya kamata a ce su da kwararen tsaro kwararen matakan ganin hakan bai faru ba amma bisa ga dukkan alamu rikici zai iya barkewa a waɗannan jihohi. to kowane mataki jami'an tsaro ke ɗauka don tabbatar da tsaro yayin wannan zaɓe CSP Al-Mustapha Sani jami'i ne a sashen hulɗa da jama'a a hedikwatar 'yan sandan Najeriya. Hukumar 'yan sanda ta ɗauki kyakkyawan matakai na tabbatar da cewa an yi zaɓe cikin kwanciyar hankali. Kuma kamar wayannan jihohin da ka faɗi kasan san da jihohi da ba za a yi zaben gwamna ba kamar nan Abuja ba za a yi zaben gwamna ba saboda haka an ƙara musu yawan 'yan sanda a jihohin nan da kuma manyan-manyan kwamishinoni 'yan sanda wanda za su je su tabbatar su lura da cewa an yi zaɓe cikin kwanciyar hankali. Bayan haka kuma Peter Janar na 'yan sanda ya yi ganawa ta musamman da duk kwamishinonin 'yan sanda ta inda suka bibiyi abin da ya faru a zaben farko da ake wato zaben shugaban kasa da na majalisun tarayya a inda suka binciki bayanan da aka yi kuma suka ƙara ƙaimi suka dubi inda aka samu a gibi domin a tushe wannan gibin daga bayan wannan mitin da aka yi zuwa yanzu an kama makamai wajen 182 ko da baya ga matakan na jami'an tsaro A cewar Dr. Sa'idu Ahmed Dukawa da ke sashen kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayero, ya ce adalci shine babban abin da zai tabbatar da zaman lafiya yayin da kuma bayan wannan zaɓe. Kawai abin da ka'ida ta bayar e bayu wannan shine zaman lafiyarsu amma duk wani yunkuri da za su na sumir zaben da to zai haifar da sakamakon da ba zai wa kowa kyau ba to in mutane suka gamsu ba a yi maguɗi ba to kowaye ice za a samu zaman lafiya amma in aka sake aka nuna mutane alamun cewar an yi maguɗi to kuma da abin da ake gudu din ba mamaki idan ya faru Allah ya kiyaye. Hukumar gangamin wayar da kan jama'a ta Najeriya dai wato Nowa wacce ke ta aikewa da sakonnin neman zaman lafiya gabanin ma wannan zaɓe ta ce akwai abin da ake tsammani daga talakawan Najeriya kamar yadda darakta janar na hukumar dr garba abari ke mun karin bayani Abun da ake tsammanin su talakawa su yi na farko su fito ranar zaɓe su kada ƙuri'a na biyu su zamana masu son zaman lafiya da lumana domin idan ba a zo an gudanar da wannan zaɓen a cikin hali na zaman lafiya da lumana ba to tashi hankali ne zai biyo baya kuma a ƙarshe sai a fasa kwarar gaba ɗaya wanda zai zo ba zai zama abin alkhairi wa ƙasa ba al'umma da kuma kowa da kowa Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.